barkanku da zuwa jarumar novel tv ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa da tsarin mun daura shi kada ku manta ku danna like comment da kuma sharing mun gode bismillahir rahman rahim muraya a tare kashi na goma sha biyu libya kamar inda babban likitan ya faɗa Yau za a sallami Mona, yau dan aka sallame ta kowa danginsa na zuwa banda ita da makiyanta take gani ko da wani lokaci ta ji sauki sosai saboda tana tafiya amma tana dan dingishi shi ma a hankali za ta daina cewar likitan makudan kudade shaza da ya cika saboda a yi masa aiki urgent da yamma suka dawo gida lokacin hazara tana barci a ɗakinta. don ba ta yi zaton yau za su dawo ba sai da ya je ɗakin mona ya kwantar da ita kafin ya dawo falo ya nufi ɗakin hajara hajar ya faɗa da kakkausar murya wacce ko a mafarki ta je ta sai ta firgita da sauri ta miƙe zaune tare da ware idanta tana cewa ya jikin madan kallon banza ya watsa mata kafin ya ce ki ɗora abinci yanzu zarbiyan nake da bukata akwai timetable a sama ki duba da inda ake dafawa za ta kuma magana ya fice a hankali ta dafe kanta tare da cewa gobe insha Allah zan nemi alfarmar ne na aiki a wannan gidan wallahi ba zan iya ba gara in koma gurin inna ko dusa za mu dinga ci mu ci kafin da share hawayen da suka kwaranyo mata ta miƙe zuwa kicin Allah ma ya taimake ta ta iya turanci duk da ba sosai bane amma idan ta karanta tana gane wasu abubuwan. Yau da wuri Lulu ta tafi don ko karfe 8 ba ta yi ba, sam ta ƙi yin breakfast a gida saboda ta ce sauri take yi. Gidan ya rage daga jami'an tsaro da ma'aikata sai Alauddin da Hassana tunda ta gaishe shi ya sanar mata da Black Tea za ta yi masa Ba ta sake ganin sa ba. Bayan ta tafasa shayin ta juye a kwam guda biyu da nasa da nata already ya san kwaf ɗinsa tun da a fi nata kyau sai da ya tabbatar da ta shiga ɗakin ta sannan ya fito cikin san ɗaya je kicin tana kallon sa ta windo magani ya jefa a nata kana ya dawo ɗakin sa da gudu yanayin action ɗin da ya yi ya sa ta zargi akwai abin da ya yi ta fito kamar bata san ya shiga ba Tana ganin ya koma ɗaki ta je ta juye nata a gurin wanke-wanke, ta kunna famfo kana ta ɗauraye kwaf ɗin, ta juya ragowar na ketil ɗin kana ta fito da kwaf biyu, nata da nashi, shi ma ta windo yake leƙen tare yana taka rawa, burinsa ta sha shi kuma ya iso gare ta. akan kan tebul na falo ta ajiye kofi ɗin kafin ta wuce da nashi ɗakinsa. Da sallama ta shiga ta same shi yana sanye da ƙananan kaya. ba kamar inda Lulu ta bar shi ba. Tare da hannunta ya ɗau kwaf ɗin da take miƙa masa, kana ya ce Hasina, cikin sanyin murya ta amsa da na'am, makirin murmushi ya kafin ya ce kin amince da buƙatata, jikinta na karkarwa ta ce ni dai ka yi haƙuri ka bar ni in koma garinmu don Allah, na yafe maka duk abin da ka yi mini. Neba yana saurin ajiye kofi ɗin. Wallahi ba za ki koma ƙasar ku ba har sai kin amince da ƙudurina. Ni ma ina so buri na ya cika akan masarautar mu. Sam ta gaza fahimtar abin da yake nufi. Dole ta zube a gurin tana roƙonsa. Gannan ya ki saurara ta yasa ta cewa shugaba ta tana da zafin kishi za ta iya kashe ni idan ta gama tare. sai mi ƙarya ne ni ba zan bari ta gano komai ba sosai nake samun nutsuwa da ke tun kafin a bani umarnin kusantar ki don haka ko kina so ko ba kya so sai na yi da ki a gigici sana ta miƙe tare da juya za ta fice da sauri ya binciko ta cikin sauri ta kauce tare da sunkuyar da kai hawaye na ambaliya a fuskar ta sam ta zaga zaɗa ido da shi saboda iya idanuwansa faɗar mata daga baya yake yi ya yi kisa a gaya mata mai sauya mata gida wanda ya fi wannan sai ga lulu ashe tana ta sallama ba su ji ba ganin hasana a ɗurgushe gaban alauddin samir ya sa ta wurgar jakar kan gado tana gyara sumar kanta ta rufe mata ido tare da riƙe ugu ta ce hub lafiya mululu wai dole sai ta tafi gida na ga kina da buƙatar zamanta yasa na ce babu inda za ta shine take ta kuka kai hassaina wannan karan baki zo da niyyar yin aiki ba, wancan karan aikin kai shekara ɗaya da rabi. Me ya faru kike son zuwa gida? Idan kuɗi ne baki da shi ki bani lambar account zan sa miki. Har Lulu ta yi maganganunta ta gama sana ta kasa magana. Sai ma miƙewa da ta yi ta fice da gudu, ta yi kuka sosai da ta koma ɗakinta saboda ta kasa ɗaukar kofi ɗin ma ta sha. Hajara na kammala abincin ta sa a faranti mai faɗi fari na tangarar tare da saka cokula biyu saboda ka Shazad ya umarce ta tun farkon zuwanta tana haura spade gaban step gabanta na tsananta faduwa bata san takamaiman ɗakin da suke ba dole ta fara nokin namuna cikin sa'a ya ce yes na kawo abinci ne hajara ta faɗa tana jiran abin da zai ce mata oke ta shigo bakinta ɗauke da sallama kar karfa idanuwan sai sarki ana juna Hajara ta saurin sauke idanuwan ta ƙasa, ashe Sazad yana kallon su. Bata jira an bata umarni ba ta fice. Sazad yayi wani irin makirin murmushi. Jikin Hajara na karkarwa ta karasa ɗakin ta. Ita kam gida take buƙatar zuwa, amma bata ga fuskar magana ba. Gashi sai ya dinga yi mata mugun kallo, ko meye dalili oho. Mona na kwance duk irin kallon da Shazad yake yi wa Hajara, tana kallon sa. Murya wata iri ta ce shin Hajar ta yi maka wani abin ne? Eh tana shiga gonar da ba ta ba. Shazad ya faɗa cikin kakkausar murya. Dan Allah ka sassauta mata, ta bani labarin bata da iyaye, shi yasa ta zabi ta yi aiki a nan. shaza da shafi gashin hanta, kafin ya ce kwantar da hankalinki, ki ci abinci za mu yi magana zuwa anjima. Mona ta fashe da kuka tana shure-shure, ta ce ni dai ka yi min alkawari za ka riƙe ta cikin aminci. A gurin sa alkawari ba karamin abu bane mai muhimmanci, idan yi zai wuya ya saɓa, tunda ya ki cewa komai. Ta ci gaba da kuka tana ihu. Tunowa da dokokin asibiti da suka sanya mata ya sha shi saurin kamota na yi miki alkawari in har ke ma kika yi min alkawari bata san alkawarin me yake da bukata ba cikin sauri ta ce na yi maka na shafi gashin cikin tare da mam hannunta ina da burin baki farin ciki sama da ni kaina amma kin kasa fahimta ta sosai ta yi wa Allah godiyar wannan tambayar da yi mata don ta samu damar tuhumar iyayenta. Ka kawo min iyayena in gan na yi maka alƙawarin zan zauna da kai. zai ya saurin kafafun kafafunta kana ya ce, me kike so in ce miki? Dama kin san zaki jawo min tashin hankali, su suka bani auren ki. Mahaifinki ne ya danka min ki a matsayin mata, ni kuma na karɓa. Da sauri ta tare bakin ta a fili ta ce ka kashe su. A nitse kamar ba kuka take yi bai ce suna raye, yaushe za ka haɗa ni su. Ranar Litinin saura kwana uku tun da yau muna Asabar. Sosai farin ciki ya kama ta, shi ko a halin yanzu yana jin babu daɗi a zuciyarsa. da sauri ya miƙe ya koma wani ɗaki can nesa da ya daga wayar tafi da gidanka wanda ya kira yana ɗaga ya ce ka iyayen mona ina eh, san su suna sun jima da mutuwa ina eh, san da haka ina so a samu mu mutane biyu wanda suke da murya irin tasu ka gaya musu ko nawa ne suke da bukata zan biya wanda ya kira ya ce to an gama mai gida Mona kuwa tana ta farin ciki za ta yi magana da iyayenta Nigeria, yau kwanan huda ɗaya a gidan Abba. Bayan sun kammala cin abincin safe ta tattara kwanuka ta kai kicin, ta wanke tana zama inaya ta tawo da gudu tana cewa an tuda wai ki zo ki yi wa momi wanke-wanke. amma ni ta taɓa baki kana ta ce zauna ki huta ai baki aka kawo ita ba kuna ta ce ai ba hutu na zoyi ba aiki aka ɗauke ni ka raba kunnen mahabub ya kamo hannun sai zauna akan kujera ita ta zauna a ƙasa kan kafit kafin ya ce ke ba yar aiki ba ce dole a tausaya miki shi ma abban ba yar aiki ya ɗauko ki ba da haka ki kwantar da hankalinki. Sam ta kasa kwantar da hankali kamar inda suka faɗa, dan gani take kamar za ta iya fuskantar hukunci a gurin momin nasu. Yana fita amani ita ma ta shige ciki, huda ta fice da sauri lokacin Abba ya fita batun na ganin ta ce, wato har kin fara samun gurin da zaki miƙe kafa. A kirawo ki ki burus kamar baki aka kirawo ba. Cikin tausasa murya wanda ta ce ki yi hakuri hajiya, na tsaya Wanki na su Anta Amani ne, aikin siyafi nawa kike nufi? Kan huda a ƙasa sam ta kasa ɗagowa saboda cikowa da hawaye da suke yi. kishin ta wuce kasancewa batun ɗin ta nuna mata tana ci gaba da masifa. Cikin sauri ta wanke kwanukan tunda ba yawa ne da su ba ta fito da sa hijabi ta koma faɗin sa amani bacin ta bita da mugun kallo tana zuwa ta samu asila a zaune ta share hawaye kana ta ce ina anta amani asila ta kwala amani kira sai ga ta ta fito tana gyara dogon wandanta eh fita kika yi sannan naga kamar kuka ma kike yi ke da waye samoda ba ta so sanar musu da komai ba amma ta kasa daurewa sai da ta gaya musu abin da batul ta faɗa mata asila ta ce anti amani kira abba ki ce matarsa ta yi wa huda duka Sa'ar su ɗaya wayar abban ya ƙi shiga dole suka haƙura. Bayan Tasnim da Ummi sun gama a haɗa girki ta sa taliyar bayan ruwan ya tafasa. Kana ta kalli agogo ƙarfe ɗaya suka yi sallah saboda gudun kasewar labarin lokacin. lokacin da suka idar abincin ya dawo babu maganar ce aka juye shi a kula kana ummi ta ce tasnim ni kam ina jiran ci gaban labari murmushi tasnim ta yi kafin ta ci gaba duk da na koma gidan hajiya hasim bai daina bibiya ta ba sa biyu hajiya ta tare ni tana tambaya ta me yasa nake kula shi tunda ba shi zan aura ba sam na kasa gaya mata komai saboda bata san shi ba bata ma san yana da dangantaka da unkul ba da ta matsa min na ce hajiya saboda na ce bana son sa shine anti karima ta fara tsangwama ta shine unkul ya dawo da ni gidanki ana auren dole ne yanzu har guda nawa kike da za su aurar da ke ni fara yanzu hankali na bai kwanta da auren da za a yi miki ba shi din yaron waye hajiya ta tambaye shi cikin fashi yaron kanwar anti karima ne ya dade a gurinta don haka take kiran shi yaronta kuma dan uwanta dalilin da unkule ya ce in daina kula shi yana shaye-shaye ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ke kuma ta ki gaddara kenan shi wanda ya ciro iyayensa me sunansa kai na ƙasa na ce Zaharaddin to Allah ya sa idan an yi auren ya rike ki tsakani da Allah ni dai ban ce komai ba na tashi na tattara kwanukan da na zo na samu wanda hajiyar bata wanke ba tas na wanke su na kife na dawo ɗaki zuwa yamma wayar hajiya ta yi ringin ina daga tsakar gida na jajiya ta kwala min kira da sauri na shigo ɗakin na same ta ina cewa hajiya gani ta miƙo min wayar tana ce min uncle ɗinki ne ya kira ƙara wayar na yi a kunne kana na ce uncle ina yini lafiya ta sinim ki shirya zaharaddin zai zo yau please ki nutsu kar ki yi masa shirme to na ce cikin jin kunya sai dai aka yi sallar magariba na yi sannan na shiga wanka ina fitowa na goge jikina da tawul na dauki mai na shafa dama kwalliya ba wai ta dame ni bane sai dai foda da na shafa kana na bude akwatin kayana na ciro doguwar riga ta material sai da na shafe ta da turare sannan na sa kana na kalli kaina a madubi na dauki hijabi yi sallar isha kasancewar ana kiran sallar na zauna addu'a dama tun da na yi wanka ne alwalar sallar isha'i Ina jin ringin ɗin wayar Hajiya gabana ya bada ras saboda ni kan ban saba hira da saurayi ba wannan shine karan farko. Tasnim zo ki karɓi waya na fito da sauri ya zo ki fito. baki na yi nauyi a zuciyata ko cewa nake lalle ma ya raina unkul shine dan aikin sa cikin sauri na dawo daki na dauke jam wanda ya tsaya min iya gwiwa fari na sa kana na fita jiki na na kirma saboda fargabar inda zan same shi A hankali nake tafiya kamar wacce kwai fashewa har na iso gurin dajiya da sa ajiye fararen kujeru. Ban ga kowa ba cikin sanyin murya na ji an ce ji inda kike zaro ido kamar matsoraciya da sauri na ga idanuwan mu suka sarke da na juna kuryar sa ta lullube ni ban san lokacin da na durkusa har ƙasa na ce ina wuni ba lafiya ya amsa yana dariya wow oh, na sami yarinya har da durkusa min da sauri na dago tare da sanya tafin hannuna na rufe fuskata kafin ya sake wata magana na ce dan Allah kai hakuri zan koma gida ciki na na ciwo Lura da yi na riƙe cikin ina ya matsa fuska ya sa shi cewa Tom sai gobe ga wannan za mu dinga waya da sauri na ce a'a har na fara tafiya na ji ya ce sai na gaya wa uncle a zuciyata na ce ya san sunan da nake gaya uncle din kenan dole na karɓo wayar ya ce min har da sim card a ciki na yi masa godiya na wuce ina shiga na miƙa hajiya wayar na wuce toilet na dinga kashi karshe gudawa ne ya biyo baya duk na zure saboda tsoro ban yi zaton haka hirar take ba ina fitowa na zube a gaban hajiya kafin na yi magana ta ce min masha Allah wayar ta yi kyau wallahi na ɗauka za ta yi min faɗa ne Hajiya ta yi ta yi da ni in ci abinci na kasa na shige ɗakin da nake da wayan na buɗe kwalin Infinix ce Hot 10 ina kunna ta kira na shigowa. Ikon Allah har ya yi sebin sunansa My Life. Haka rayuwa ta dinga tafiya ko da yaushe muna waya, amma bana son in ji ya ce zai zo. Shi ma da ya gane na fi sakewa a waya bai cika zuwa ba. kwance tashi asarar mere har bikin mai rage sara kwana biyar zuwan sa hudu duka bana wani sakewa da shi an dangi na kusa da nesa tunda bikin ya rage kwana uku mutane suka fara zuwa irin gyaran nan na fata da ake yi wa amari ni kan babu wanda ya yi min ko me dalili oho amma fa na gagata sosai ta fannin dangin mahaifina da mahaifiyata kuɗi da kaya har sai da aka nemi wani ɗakin unkul ya yi ƙoƙari shi ma ta fannin furnitures daga ƙasar waje aka kawo su ana biki saura kwana biyu yayin abbana yasa aka yanka min zabi wanda aka soya su aka yi min miya ranar da aka sa min lalle na yi kuka sosai saboda tunawa da mahaifiyata da na yi duk da an nuna min gata amma wallahi na yi kukan rashin ta ana gobe biki in kulle kawo min ɗinkuna kala goma sha biyar duk ciki babu na ƙaramin kuɗi dama ni ba ƙawaye ne da ni ba haka aka yi taro ina ɗaki an yi ta soya cincin da nakiya da dubula ranar da aka ɗaura aure sabuwar gudawa ta dawo min gani nake yi kamar a mafarfi ban gama tabbatarwa gaske bane sai da naji an ce wai motocin tafiya da amarya sun zo lokacin ana ta yi min nasiha ina ta kuka Hajiya ta rike hannuna muka shiga mota ne da ita. Motar mu ce ta fara tafiya kafin ta sauran iyaye ta biyo baya. Gaskiya dangane da kayan gidan babu abin da zan ce saboda ko gidan abba na So masu zamu dakata na sai mu ƙara da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za